بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم السلام والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a yau sha hudu ga watan rabiul awal dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da talatin da ɗaya ga watan Oktoba 2020. Za mu ci gaba da karatun tafsir kamar da muka saba idan ba mu manta ba har yanzu dai muna cikin suratu safat. A karatunmu na karshe mun tsaya ne a aya ta dari da sha uku. Na'am, saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta dari da sha hudu عند الله سبحانه وتعالى يجي yake ولقد مننا على موسى ala نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا وآتيناهما الكتاب الكبير وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي na'am من kamar da muka fada tun a baya muka ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan suran ya buga mana misalai guda shida akan al'ummomi da suka gabata yadda su ya kasance da kuma yadda karshen annabawa da aka tura masu da muminin suka kasance mun fara da misalin annabi nun sannan kuma muka dawo kan misalin annabi Ibrahim yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai ba mu misalin annabi Musa da annabi Harun shine Allah subhanahu wataala yace mana walaqad mananna ala Musa wa Harun hakika mun yi nema akan annabi Musa da Harun babban ni'ima da Allah subhanahu yi yayi masu shine ni'iman annabta tunda babu ni'man da ta kai haka ina fata mu gane saboda wannan yana da cikin babban ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma annabi Musa da Harun sannan kuma akwai ni'imomi da dama da Allah subhanahu wata'ala ya yi masu banda wannan daga ciki akwai wato kubutar da annabi Musa daga daga hannun annabi Fir'auna tun lokacin haihuwansa lokacin da Fir'auna ya bada umarni cewa na'am annabi na da subhanahu wataala Musan baki da ba malami ba ne, ai kowa ya san ba malami ba ne. Aiwa, Fir'auna. Lokacin da Fir'auna ya ba da umarni a kashe duk wani yaro namiji da aka haifa a cikin banu Isra'il lokacin da bokayensa suka ce masa za a haifi wani yaro a cikin banu Isra'il wanda shi ne zai kawo karshen mulkinsa ya ba da umarni a kashe duk wani da namiji da aka haifa a cikin banu Isra'il. kuma a daidai lokacin da aka haife annabi Musa kuma duk da haka Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi daga hannun Fir'auna sa'annan kuma lokacin da ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya sanya dan uwansa annabi Harun ya zama annabi shi ma wannan Allah subhanahu wataala ya karba ya amsa masa shi na cikin sa lokacin da ya yi ta'addu'o'i da dama ya roki Allah abubuwa da yawa قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله يجمع صمي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى duk wani abubuwa da ka rauka da an baka sai Allah kuma sake ce masa walaqad mananna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha har zuwa karshen kira duk wani da Allah subhanahu ya yi masa na'am to shine Allah ya ce wala qad mananna ala Musa wa Harun hakika mu yi ni'ima akan annabi Musa da Haruna Allah ce wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim Allah ce mun tsirar da su su biyu su da annabi Musa da annabi Haruna wa qaumahuma da kuma mutanen su wato banu Isra'ila kina, mun tsirar da su daga me min al-karb al daga wato bakin ciki mai girma Allah ya kubutar da su daga bakin ciki mai girma daga ciki akwai azaban da fir'auna ya kasance yana yi ma banu isra'il kun san cewa fir'auna ya azabta da banu isra'ila fiye da komai ah, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani wa id najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ah, alaihi ne wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ba karamin jarabawa bane gare su lokaci yana yanka yaran su maza sannan kuma yana rayar da mata ya kan bar mata, ya bautar da su ya wahalar da su wannan ba karamar ciki bane Allah subhanahu wataala ya kudda da su daga wannan haka nan kuma lokacin da annabi Musa ya kira su banu Isra'il ce su fita daga garin Misra suka kama hanya za su fita za su gudu daga mulkin Fir'auna Fir'auna yana bin su a baya suka zo gaban ruwa ga ruwa a gaban su ga Fir'auna a bayan su ga ka samu kanka a wannan hali ya kake tunani wannan irin tunani ne zai zo maka lokacin. in kai gaba ruwa zaka shiga ka halaka in kuma ka tsaya fir'auna zai zo kuma ya kama ka su kansu wani isra'ila suka dubi wannan lamar mai suka ce suka ce inna la mudrakun kawai eh, Allah ya ce falamma falamma eh, takal jama'an qala ashab musa inna la mudrakun annabi musa ya ce qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi wannan shine ta tawakkal ala musa duk da wannan lokaci bai san me zai faru ba amma duk da haka bai <laughs> yanke tsammani daga rahama Allah subhanahu wataala wannan shi ma babban bakin ciki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga ciki haka nan kuma lokacin da Allah ya sa ruwa ya raba gida biyu suka wuce Fir'auna ya zo ya shiga da mutane sa Allah ya halaka da suna kallo haka ah, saboda haka duk wani cikin bakin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga gare fa sannan kuma Allah ce wa nasarnahum wa kanu humul ghalibin Allah ce sai muka taimake su sai suka kasance su ne masu rinjaya ah, kamar da Allah ya ce da annabi Musa da Harun bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun ko ne masu rinjaya saboda haka Allah ya ba su rinjaya akan Fir'auna da mutanensa Allah ce wa atainahum al-kitaba al-mustabin kuma mun ba su su biyu annabi Musa da Haruna mun ba su littafi al-mustabin mai bayyanar da gaskiya cikakken bayyanarwa shine al-mustabin littafin da aka ba su shine ne shine littafin at-taura kamar da Allah ya ce wa laqad atina Musa wa Haruna al-furqan wa diya wannan furkani shine at-taura da aka ba su na'am tallace wa hadaina wa huma siratal mustaqim kuma muka shirar da su su biyu zuwa ga hanya madaidaiciya wa na alaihima fil akhirin sannan kuma muka bar masu kikkiawa ambato a cikin mutanen karshe salamun ala musa wa harun aminci Allah ya tabbata akan annabi musa da annabi harun inna kazalika najzil muslimin lallai mu kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa innahuma min ibadina almuminai, lallai su biyu annabi Musa da annabi Harun sun kasance daga cikin bayin mu saboda ka kun anan kuma wannan shi ba babban misali ne a kan yanda karshen kafirci da kafirai yake kasancewa sannan kuma yanda karshen imani da mu'minai yake kasancewa na'am sallati wa inna ilyasa lamina al-mursalin قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أو قال ربكم ورب آبائكم الأول فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي إنه من عبادنا daga nan kuma sai labarin wato annabi Iliya. wato waɗannan labarai guda shida da Allah subhanahu wa wata ya bamu akan al'umma da suka gabata idan muka duba zamu ga cewa labari ne na annabawa masu shari'a da kuma annabawan da ba su zo da sabon shari'a ba ina ba ta mun gane annabi nuhu annabi ne kuma manzo ne da shari'an ka daban annabi ibrahim annabi ne manzo ne da shari'an ka daban annabi musa da haruna su ma sun zo da sabon shari'a to amma waɗannan na uku karshe da zamu ambata a yanzu annabawa ne waɗanda ba su zo da sabon shari'a ba bal sun yi hukunci da shari'an annabawan da suka gabace su ina fata mun daga ciki shine annabi Ilyas Allah ce wa inna Ilyasa laminal mursalin lalle annabi Ilyas yana daga cikin manzanni annabi Ilyas bai zo da sabon shari'a ba yayi hukunci ne da shari'an annabi Musa tunda Allah subhanahu wataala ya tura shi ne zuwa ga wurin Banu Isra'il bayan mutuwa annabi Musa bayan mutuwan Yusha bin Nun bayan mutuwan eh, wasu annabawa da aka tura ma Banu Isra'il suka zo kuma suka koma bautan gumaka kuma ne Allah subhanahu wataala ya sake turo annabi eh, Ilyas zuwa gare su ya kira su su dawo kan hanyar Allah subhanahu wataala allati iz qala liqaumihi ala tattaqun a lokacin da ya ce da mutanensa ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku yi takawa ba atad'una ba'lan wa zaruna a sanar khaliqin yanzu shin za ku dinga kiran ba'lan malon suka ce wannan ba'al suna ne na wani gunki da suka kasance suna bautawa a gare su shi ne ke ce masu za ku kira ba'al wannan gunkin wata zaruna ahsan alkhalikin alhali kuma ku bar wato wanda ya fi kyakkyawan halitta daga cikin masu halitta wato wanda ya mafi wato wanda ya fi kyautatawa ga halitta eh, daga cikin masu halitta shine Allah subhanahu wa ta'ala bimana ya jawo hankali su zuwa ga wato raunin abin da suke bautawa cewa gunki ne baya halitta sannan kuma Allah subhanahu ta'ala shine mai halitta ina fata mun gane shine yace masu atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin wasu malaman suka ce wannan garin su shine garin Ba'labak a kusa da Damashq a Damascus kenan akwai wani da ya kira Ba'labak wasu malaman suka ce mutanen wannan garin ne ma'ana an kira wannan garin ne da sunan wannan gunkin da suke bautawa shine ba'labak sai ya ce masu wane ne ahsanul khaliqin dinnan shine Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangijin ku da kuma ubangijin ubannin ku na farko Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayen ku da kakannin ku na farko allati fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun sai suka karyata shi ba bi iman da shi ba Allah ke fa innahum lallai su mutanen la muhdarun wato za a halartar da su a cikin azaba a ranar tashin kiyama Allah ke illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin Allah al-mukhlasin zababu wanda Allah subhanahu wataala ya tsarkake su waɗannan ba za su kasance daga cikin wanda za a halartar da su a cikin azaba ba ta lace wa tarakna alaihi fil akhirin sai muka bar masa da kyakkyawan ambato a cikin mutanen karshe salamun ala Ilyasu, aminci Allah ya tabbata akan annabi Ilyas. Wannan shine Ilyasin. Wasu malamin gaske suka ce Ilyasin din an zo da shi haka ne da wasu wata kabila ga cikin kabilun larubawa? haka suke kiran sunayen da ba na larubawa ba, sunaye na ajamiya. Suna kara wato ya da nun kai. Misali in za su ce Isma'il yanzu su ce Isma'il, sai su mai da shi Isma'il. In za su ce Isra'il su ce Isra'il. to ta wannan yaren nasu ne shine Allah ya zo da wannan sunan ya to ala Iliyasin. Sai to Iliyasin din da yake da Iliya. Ina fata muka ne. Aminci Allah ta fata akan annabi Iliya. Wasu kuma suka ce a Iliyasin anan wasu wasu suna a wata kira ana karanta salamun ala Aliyasin. Salamun ala Aliyasin suka ce Yasin shine sunan babansa. Mana shi Iliyas ne ibnu Yasin. sauraka sai Allah ya ce salamun ala ali mana aminci ya tabbata akan mutanen gidan yasin mana da ɗansa da mutanen gidan ina fata mun gane wasu ma suka ce yasin anan sunan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ba shi da karfi sosai magana ta farko shine yanzu karfi cewa kawai ilyasin anan ana nufin ilyas din kawai Allah ce inna kadhalika najzil Mufsinin. Allah ce lalle mu kaman haka ne muke sakawa masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minin lallai ya kasance daga cikin wato bayin mu mu'mine na'am wa inna lutan lamin الآخرين وإنكم لتمتون عليهم وبالليل أفلا تعقلون نعم misalina biyar kenan shi na annabi nuhu shi ma kamar da na faɗa shi bai zo da sabon shari'a ba yayi hukunci ne da shari'an wa shari'ar annabi Ibrahim to ga shi ma bai zo da sabon shari'a ba ya yi hukunci ne da shari'ar annabi Ibrahim Allah ya ce wa inna lutan la min al mursalin annabi lut yana daga cikin manzannai iz najjaynahu wa ahlihi ajma'in a lokacin da muka tsirar da shi da shi da mutanen gidansa gabaki dansu ajma'in gabaki illa ajuzan fil ghabin sai dai wata tsohuwa matansa kira wata tsohuwa filgabirin ita ta kasance daga cikin masu wanzuwa wadanda suka wanzu a cikin azaba cikin wannan garin da aka halakar da su alike thumma dammarna al sai muka darkake sauran mutanen eh, da suka tashi daga wannan garin daga annabi lut sai yaransa yayansa mata biyu su ne kadai suka fita tare da shi matansa ba ta samu ta fita ba an halakar da su an halakar da ita tare da mutanen garin kuma mun san yadda aka halakar da su kifar da garin su aka yi Allah ce faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijara saboda haka kifar da su aka yi gaba kida aka halakar da su Allah ce wa innakum latamuruna alaihim musbihin lallai ku quraishawa kuna wucewa a kansu da safe wa billail haka nan kuma da da da dare mana idan za su yi tafiya daga makka zuwa garin sham suna wucewa ta garin da aka halakar da mutanen annabi lut ta lati afala taqilun ba za ku hankalta ba wannan abin da kuke gani kun sani cewa ga abin da ya faru ga waɗannan mutane ya isa ya zamanto wato wa'azi gare ku ba shine afala taqilun ba za ku hankalta ba na'am ta lati ne wa inna yunus lamina al إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم فعقول فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلنا أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد فآمنوا فمتعناه إلى نعم مثال كرشي شين مثال النبي يونس مثال النبي يونس وانا شيما بيزو دا سابو شريعة با يأيه حكوشي نيدا شريعة النبي موسى شيما نعم Allah subhanahu ya yace wa inna yunusa la min al-mursalin lallai annabi yunus yana daga cikin manzannai iz abaka ila al-fulk al-mashhun a lokacin da yayi gudu zuwa ga jirgin ruwa al-mashhun wanda aka cika ta da kaya wanda aka yi ma lut annabi yunus Allah ya tura shi ne zuwa ga mutane mutane nunawai kamar da malaman tarihi suke fara ya je yana ta kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ya kira ya kira mutane suka ki imani da shi har ya gaji da su yana ta yana ta jawo masu gargadi cewa idan ba ku imani ba fa azaba Allah zai zo muku in ba ku imani ba azaba Allah zai zo muku mutane suka ki imani to shi da ya ga cewa azaban ya kusan zuwa sai ya gudu ya bar gari laifinsa anan shine ne da ya jira an ba shi izini da ya fita daga garin ba annabi lut ai Allah subhanahu wataala ya bashi izini ya fita daga garin kafin a cifar da mutanen to shi bai jira izinin Allah ba da ya lura da cewa mutanen ba za su yi imani ba kuma azaban Allah za ta sauka a kansu sai ya gudu ya bar yayi fishi da mutanensa sai ya gudu ya bar wannan garin to wannan shine laifin da yi sai shine Allah ya iz abaka ila al-fulk al-mashhun a lokacin da ya gudu ya gudu daga wato aiki da aka sa shi tunda Allah ya sa shi aiki ya kamata ya tsaya ya yi ta wannan aiki har zuwa sanda za a bashi izini ya bar wannan aiki saboda ya gudu zuwa ga jirgin ruwa almashu wanda aka yi wa lodi wanda aka cika da kaya suka hawa wannan jirgin suna kan hanyar tafiyan sai kuma kaya ya zo ma jirgin nauyi da mutanen da suke sai zama to dole sai an rage an rage wani daga ciki domin jirgin ya dan ya rage nauyi ya yi tafiya a kan wannan ruwan to shine da suka tashi waye za a jefa cikin ruwa yanzu nan aka rasa wa zai <laughs> tunda ai ba wanda zai so a ce shine za a jefa ciki to shine suka ce bari mu yi kuriya duk wanda kuriya ta fado a kansa shikenan shine zai hakura a jefa shi a cikin ruwa shi ya halaka sauran kuma su tsira to shine shi ma ya shiga cikin masu kuriya shine ma sai ya yi kuriya mana tare da shi aka wannan kuriyan a fakana min almudhadin sai ya kasance daga cikin wanda aka rinjayar mana kuriyan ta fado a kansa aka ce da suka gani sun san cewa annabi Allah ne ta yaya kuriya zai fado a kansa aka ce bari a sake aka sake yi sai ya sake fado a kansa aka sake yi na uku kuma ya sake fado a kansa shi da kansa yake ba komai <laughs> shi sai ya cire kayansa aka jefa shi a cikin ruwa hmm. to da aka jefa shi a cikin ruwa shine Allah subhanahu wataala ya umurci wani babban kifi ya zo ya haje shi shine falsafamahul hud sai wani hu shine babban kifi iltakamahu sai ya haje shi ya yi loma da shi wa huwa mulin alhali yana abun zargi shi annabi yunus a kira yana abun yana mele tunda ya bar garin ba tare da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shine wa huwa mulin talake falaula annahu kana min almusabbihin da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba ma'ana kafin wannan lokaci ya kasance daga cikin masu tasbih wasu ka ce tasbih nan mana masu sallah wasu ka kawai yana nufin masu tuna da Allah subhanahu wataala masu bin umurnin Allah subhanahu wataala da ba dan ya kasance kafi ya samu kanka cikin wannan hali ya kasance cikin masu tunawa da Allah masu tasbih yana tunawa da Allah har zuwa lokacin da ya samu kanka cikin wannan wannan gibin yana ta tasbih cikin suratul anbiya Allah ya fara mana tasbih da ya yi a lokacin da yake cikin wannan cikin wannan gibin shine me la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin wannan shine tasbihi da yayi a cikin na wanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min shine saboda haka sai Allah ce da ba dan ya kasance daga cikin masu wannan tasbihi ba Allah ce la fi ya ya ci gaba da zama a cikin cikin wannan kifin ila yumi yub'athun har zuwa ga ranar da za a tare da mutane ma'ana zuwa ga tashin da kawai haka nan zai kare rayuwarsa ba zai fita ba ashe kenan Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da shi ne ya kubutar da shi daga wannan halin da yake ciki ne saboda mai tsora kafin ya shiga wannan halin ya kasance daga cikin masu tunawa da Allah subhanahu wata'ala da ce baya tunawa da Allah sai san da ya samu kasa cikin wahala cikin azaba da Allah subhanahu wata'ala ba zai amsa masa ba shi yasa fir'auna a lokacin da ruwa zai halakar da shi ya ga azaba ido da ido a lokacin sai ji yayi imani da ubangiji banu isra'il me Allah ya ce masa Allah al'ana wa kada asai sai yanzu na zaka imani alhali kuma ka riga yi sabo a baya saboda haka Allah bai ansa addu'arsa ba Allah bai yarda da imani sa a wannan lokacin amma shi wannan ya kasance kafin lokacin yana da cikin masu imani to shi yasa manzo Allah yake cewa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka san Allah a lokacin da kake cikin yalwa Allah subhanahu wataala zai san ka lokacin da kake cikin sanani ina fatan gani Allah zai san ka lokacin da kake cikin sanani amma da yawa daga cikin tsanani suna cikin yalwa ko mila lafiya sai su manta da Allah subhanahu wataala sai sun zo samu kansa cikin sanani sai su suna Allah subhanahu wataala shi yasa wani lokaci da gan cewa Allah bai amsa addu'an ba saboda haka shi wannan Allah ya ce la labisa fi batnihi la yumi ba'thun saboda haka da ita wannan tasbihi sai Allah subhanahu wataala ya amsa masa kamar da Allah ya ce mana cikin suratul eh, anbiya Allah ya ce fa najjaynahu min al-gham Allah ya muka kubutar da shi muka tsirar da shi daga wato damuwa eh, Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne za mu kubutar da mumine mana su ma mumine duk wanda ya samu kanshi cikin wani hali mawuyaci ya yi ta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka kamar da ya amsa ma annabi Yunus Allah ce fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakin Allah ce sai muka jefar da shi mana Allah ya umarci wannan kifin ta yi aman shi eh, sai kifin ya yi aman shi aka jefar da shi bil ara a cikin ga wani fili al'ara shi ne filin da ba kome a ciki ba itaciya ba kome wa huwa sakin alhali yana cikin rashin lafiya dole mana duk wanda ya zo na cikin cikin <laughs> kifi ya yi kwanaki a ciki ai dole ba zai fita lafiya ba ko ba haka bane yawa saboda duk da cewa kifin ba ta mai kowai ba yana ciki dai a haka amma kuma dole eh, bayan ya yi kwanaki a ciki dole ba zai ji daidai ba saboda ya fito yana cikin rashin lafiya wa huwa sake ta lace wa an ambatina alaihi shajaratan sai muka tsirar a kansa ko kuma gare shi shajaratan wata itaciya min yakufin daga itacen wato kankana kuma da malamai da yawa suka fassara al yakufin itaciyar kankana domin ya samu ya ci sannan kuma ya amfani da wato ganyensa ga maganin jikinsa ya rufe jikinsa da shi kalle ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazilun sai muka tura shi zuwa ga mutane kusan mutane dubu dari aw yazidun ko kuma sama ma da haka Allah ce fa amanu fa matta'nahum ila hin sai suka yi imani sai muka giyar da su dadi zuwa ga wani lokaci saboda haka mutanensa malam suka ce bayan ya bar wannan garin mutanen sun dawo su yi nadama akan rashin imaninsu sai suka yi imani ina fata mun saboda haka sai Allah subhanahu wa Ta'ala ya dauke azaba daga gare su su ne kawai mutanen da suka suka samu irin wannan nema cikin al'ummomi da suka gabata sauran al'ummomi da suka gabata idan aka kira su zuwa ga imani ba su yi imani ba har gab da saukan azaba to ko su yi imani imani ba za su amfani su kuma ba tunda azaba ya riga kusan zuwa sai a halaka da su amma waɗannan sun zo gab da za a halakar da su suka yi imani sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya ya yafe musu ya doke azaba daga gare su kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul yunusa laula kanat laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum al'azab saboda da suka yi imani Allah ya yaya musu da wannan azaba saboda suka yi imani Allah ya ma'ana malam suka ce bayan ya tsara daga wannan kifin aka sake ce masa ya koma wurin waɗannan mutane. ya koma wurin su kuma suka yi imani kuma Allah ya jar da su dadi zuwa ga wani lokaci na'am فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أشرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الصادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين نعم kafin mu ci gaba malaman suna cewa kisan annabi Yunusa da Allah subhanahu wataala ya kawo a nan Allah ya kawo shi ne musamman domin wato domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana domin shi domin a ce da manzan Allah yayi hakuri kada yayi fishi ya bar mutanensa ina fata mun gane kamar da annabi yunusa ya bar mutanensa ina fata wannan shine babban makasudin kawo labarin shi annabi yunusa anan. saboda ai mutanensa daga karshe ai ba halakar da su ba sun yi imani to amma babban so a anan shine shi annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kisa ne domin ya ya zamanto izina gare shi Ya yi hakuri kada ya ce ya gaji da Qurayshawa zai gudu saboda in ya gudu wala Allah shi ma ya fado a cikin azaba Allah yanda Annabi Yunusa ya fado a cikin azaban Allah shi yasa a cikin suratul kala Allah yake da manzo Allah fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibul hub ina fata mun Allah yake da shi kai hakuri da hukuncin ubangiji ga kada ka kasance kaman sahibul hub ma abokin wato kifi ina fata mun gane saboda haka wannan shine babban makasirin kawo wannan labarin shi annabi Muhammad yayi hakuri kada ya zama to irin annabi Yunusa duk da cewa wannan abun da annabi Yunusa yayi na gudu daga mutanensa bai zamanto wani abu bane wanda zai toye darajansa a wurin Allah subhanahu wataala tunda Allah subhanahu wataala ya yafe masa saboda haka wanda bai zamanto bai kamata ya zamanto abun zargi da mutane za su amfani da shi a a zarge shi ba ina fatan gani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, da bai kamata ma yambage li ahad an yaqula ana khair min Yunus ibn Matta bai kamata wani ya ce ni na fi alkhairi akan Yunus bin masa ba malam suka ce abin da yake nufi da wannan mana shi kashi Muhammad ya annabi Muhammad yake nufi bai kamata in ce ni na fi annabi Yunusa alheri ba saboda mai Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan abun da da ya faru da shi na'am to bayan nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce da da manzo Allah fastafi ka tambaye su ka tambaye Qurayshawa ali rabbikal banan wala humul banun shi ubangijinka shine yake da yaya mata wala humul banun su kuma suna da ya'ya maza saboda me su kullum cewa suke mala'iku ƴaƴan Allah ne subhanahu wataala mata alhali kuma su ai mun cewa su sun kasance ba sa so yara mata ko ba kamar duk sanda aka musu haihuwan mace sai su shiga cikin bakin ciki wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في تراب ana sa ma ya mun wannan shine halin da suka kasance a ciki to duk da cewa su ba sa mata amma kuma suna dangantawa Allah subhanahu wataala yara mata abinda su ba sa so ma kansu suna danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce fi ka tambaye su ali rabbikal banat wala hum shin Allah shine shin ubangiji ga shine yake da ƴaƴa mata su kuma suna da maza talafi am khalaqna al mala'ikata inatha wa hum shahidu ko ko shin mun halitan mala'iku mata alhali suna nan halartacce sun shahidi suna nan lokacin muka yi wannan halitan kamar da Allah subhanahu wataala wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadu rahmana inatha lati ashhadu khalqahum ta yaya kuka zo kuka yanke cewa mala'iku mata ne kuna nan lokacin da muka muka yi halitan su shin ashhadu khalqahum Allah ce sa tuktabu shahadatuhum wannan abin da suke faɗa Allah za a rubuta shi wa yus'alu kuma za a tambaye su akai to shine irin wannan magana a anan am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun shin mun halittar malaiku mata alhali suna nan sun halartan suna nan halartacce lokacin da aka wannan halittan Allah ce ala innahum min ittihim la yaqulun Allah ce lallai su fa daga wato kariya da suka kirkira shine ik kariyan da suka kirkira ne yasa su la yaquluna suna cewa da Allah suna cewa Allah subhanahu ya yi haihu alati wa innahum lakazibun lallai su masu karya ne masu karyatawa ne sun san cewa wannan abin da suke fada karya ne Allah subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad salati asfafa albanati ala albanin shin Allah subhanahu wataala ya zabi mata akan maza ha allati malakum kaifa tahkumun me yasa ne ku yaya kuke irin wannan hukunci ta yaya za ku dangata wa Allah subhanahu ta’ala irin wannan abu allati afala tadhakkarun shin ba za ku yi tunani ba am lakum sultanun mubin shin kuna da wani hujja mai bayyanawa kuna da wani kwakwara hujja akan wannan abu da kuke fada fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin ku zo da littafin ku in har ku kasance masu gaskiya in har kuna da wani hujja akan abu da kuke fada ku zo da shi Allah ce wa ja'alu bainahu wa nasaba Allah ya ce sai kuma sun sanya tsakanin shi mana tsakanin Allah wa bainal jinnati da tsakanin aljannu nasaba dangantaka mana sun ce akwai wani dangantaka akwai wani alaka tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da aljannu Allah ce wala alimatil jinnatu innahum lamuhdarun Allah ce hakika su aljannu sun sani cewa su wato su waɗanda za halartar da su ne a cikin wutan jahannama wasu malamai suka ce innahum lamu rana yana nufin su kafiran aljannu sun san cewa masu yin wannan abun za a halartar da su a cikin wutan jahannama wani alaka ne suka hada tsakanin Allah subhanahu Ta'ala da aljannu wasu malamai suka ce cewa suke mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wanda aljannu suka haifa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fahimce da wannan maganan? Kaga maganan ta yi muni da yawa. Saboda me sun danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa sannan kuma sun danganta masa mata. Alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya masu sai su jin mattakhadha sahibatan wala walada. Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da mata ba shi da ɗa. To amma su sai su ce aljannu matayen Allah ne su kuma suka haifi mala'iku wanda ‘ya'yan Allah ne mata ina wata magana to wannan shine wato irin mummuna abin suka kasance suna fada Sallai ce wala kadi alimatul jinnatu innahu la muhbarun lalle aljannu su san cewa su mana su aljannu kafiran za a halartar da su wuta ko kuma su aljannu sun san cewa su masu irin wannan magana masu waɗanda za a halartar da su ne a cikin wutan jahannama Sallai ce subhanallahi amma ya yasifun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta shi da shi sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta shi da shi Allah ce illa ibadallahi almukhlasin illa ibadallahi al sai dai bayan Allah al-mukhlasin zababbu waɗanda Allah ya sarkake su su ba kasance suna kuduta irin wannan abu a cikin zukatansu ba ina fatan saboda Allah ya fitar da su daga wannan hukunci su ba za a halartar da su ba a cikin wutan jahannama za mu tsaya nan sha Allah hmm. ya zuwa nan shi ne nazari na ya kai lokacin na ya ko zan tsaya nan saboda abubuwa sun yawa yau ban sabu na yi nazari ne yawa ba iya nan tsaya sau da yi insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi Allah ya fi mana kurakuranmu subhanakallahumma bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa Allah ya zabi mata yara mata alal bin akan maza suna Allah mata yaushe ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ya zabi mata ga kansa ya ba su maza na'am eh tambaya na ke musu tambaya na ke na wato tambaya alaikum to amma wala amma dai suna bari yaren da su a rikin suna gane amma wala wace da ba ina na'am Wata hama sai ya shiga cikin kuriya sai annabi Musa da ya kan wannan jirgin aka yi kuriya da shi aka yi kuriya. ina fata mun gane fa kana min al-mutahab sai kasance daga cikin waɗanda aka rinjayar mana koriya ta fado a kansa sai mutum shine za a dauke a jefa cikin ruwa ina fata mun gane wannan shi min al-mutahab ai ila al-madubi ya ta zama wannan aka rinjayar da su to Allah subhanahu wataala ba da yi mana bayani akan yanda aka yi wannan Koriya ba almuhim dai ayin Koriya akwai hanyoyi daban-daban da ake bi wajen yin koriya a wannan zamanin namu eh, ya mai kyau na so in kare a akan eh, hukuncin koriya a shari'ar musulunci sai da kuma eh, sai na shafa na ci gaba koriya yana daga cikin hanyoyin da alkali na iya amfani da shi wajen yanke hukunci a shari'ar musulunci duk da cewa irin wannan kuriyar da suka yi a wannan shari'ar tasu aka halarta masu amma a shari'ar mu yanzu irin wannan kuriyar bai halarta ba kuma ji na, nan mana da mutane za su hau kan jirgi yanzu nan suna so su suna tafiya kan jirgi jirgi ya yi nauyi bai halarta su ce za su yi kuriya su jefa daya daga ciki a cikin a cikin ruwa ba ina fata muka ne kuka sun ce wannan haramu ne kansu ko da dukkan su su nemi yadda za su yi su tsira tare ko kuma su yi hakuri da kadana Allah amma ba yadda za su yi su fifita su akan akan ran wani daga cikin su ba ina ba zan fahimci wannan amma dai su annabi Yunus da a wannan zamanin Allah ya halarta musu wannan wannan daga cikin sharu man kablana kuma sharu man kablana yakan zama shari'a ne gare mu idan ya dace da shari'a mu amma in bai dace ba to ba mu amfani ina ba zan saboda ka irin wannan kuriyan bai halarta ba a wannan shari'an ta mu na yanzu to sai dai kuma ana yin amfani da kuriya a yi hukunci yaushe idan ya zama to waɗanda za a yi ma hukunci wato hakkin su ya daidaita akan wannan abu babu wanda hakkin sa ya rinjaye hakkin wani idan mutane suka yi tarayya akan hakki a wani abu aka rasa wa za ba ciki su ya halatta a yi kuriya a zabi wani a bada ina fata mana kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin kuriya tsakanin matayensa idan zai yi tafiya ko ba saboda wannan ya tabbata tunda dukan su matayensa ne kuma dukan suna da hakki su su fita tare da shi a wannan tafiya amma kuma in dai ba zai yi ba to sai yi kuriya tsakanin su sai ya zabi da daga cikin su wanda ita ce za ta bi shi a wannan tafiyan manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan haka nan kuma cikin hadisi wannan sahabin da ya rasu ya bar bayi guda shida kuma ya yi wasiya cewa ya yantar da su bai bar magadansa da komai ba da manzan sallallahu alaihi wasallam labarin sai manzo ya ce wannan bai halarta ba da bai halarta mutum ya yi wasiya da sama da daya bisa uku a cikin dukiyarsa ba sai zama to dole daya bisa uku din ne za a yantar da su sauran kuma su zamanto bayi a gaje su ina fata mun fahimci wannan to ga sunan su shida ne kaga da ya bisa uku wannan zai zama su guda nawa zai zama su guda biyu to waye ne za a yi da shi a cikin su kuma kowa yana so kowa gaba kuma kowa na da haƙƙi kowa ya cancanta a nan ya za a yi dole ƙuri'a za a yi a cikin su a zaɓi mutane biyu a yanta da su sarau kuma su ci gaba su zama su bayi a gaje su ina fatan gani ala kulli hal ana amfani da ƙuri'a a shari'ar musulunci a lokacin da mutane suka wato ya zama su haƙƙin su iri daya ne akan abu babu wanda haƙƙi sa ya rinjaye wani aka rasa ya za yi sai a yi kuriya a zabi daya na na na na na na ya halatta ma musu yi idan shi limami ba zai yi ba, sai da abin da ya fi shi ne kada su Ina fata magana, abinda ya fi shi ne darasi amma idan suka yi ba za mu ce wani abu ya same su a sallan su ba ina fata mu zai kawai zai zama to sun jinkirta liman ya tashi su suna zaune kafin su zo su je su same shi saboda mai manzo sallallahu yana cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi yake fala khalifuhu kada ku saba masa kada ku saba masa a wato ayyuka a cikin sallah ba saboda tun da shi ya tashi kamata kowa ya bi shi ya tashi kada wani ya je ya zauna saboda inda liman baya yi abin da yafi shine mutane su ma kasi ina fata magana wannan aiwa ya kuri annabi musa da annabi shuaib wannan shine magana mafi inganci shine wannan mutumin ba ba ba annabi shu'aib wani babu wani nasi da ke nuna cewa shi wannan mutumin shine annabi shu'aib ina fata mun gane abin da ya sa wasu malamai suka tafi akan cewa wannan mutumin annabi shu'aib ne saboda annabi Musa ya tafi garin Madiyan ne kuma dama annabi da aka tura wa mutanen shi shine annabi shu'aib wa ila madiyana akahum shu'aiba a ranar da wannan ne shine mutane suka ce tunda dai shine annabi a cikin su shine mutumin kirki a cikin shine uh, mumini dole uh, shine wanda annabi Musa ya je sami aure amma babu wani su da ke tabbatar da haka saboda haka uh, abin da ya fi dacewa kawai kada mutum ya ce wannan mutum shine annabi Isa ba ba annabi Isa ba wani mutum ne mutumin kirki da yara mata biyu annabi Musa ya bai daga cikin shi kawai waye ne Allah wallahi mun Thank you. Não. Não. Não. Eu, é, só aí. Não. Da Rasul. Não. نعم نعم نعم ايوه تم قال النبي صلى الله عليه وسلم ne ya tambaya kan ne eh eh Zabin, a ah, ba zan ba. <laughs> Ok, ba zabi ba ne ba. Ina tambayan ka, a yanzu ba shi ne tambaya, yana tambaya ya ake yin kuriya. Duk da za a yi a yi kuriya, misali za a yi rubuta sunayen mutane, misali a kan takada, wani takada kuma za su ta komai ba. Sai a ce duk wanda ya doki suna shi ne ya samu haƙƙi, duk wanda ya doki zero ba a kusa komai shi kuma ya rasa wannan haƙƙi misali. A gane ko? kuma ka ana yin kura ta hanyoyi daban-daban duk yadda dai alkali ya gan zai iya bi ya yi kuriya bambanci tsakanin manzo rasul da annabi kamar da ka faɗa haka ne malamu sun yi sabani a kan taya da me za mu amfani da shi wajen bambanta tsakanin rasul da annabi ina ba ta gane da yawa daga wasu malamu suka ce bambanci tsakanin rasul da nabi shine annabi ba ba turo shi zuwa ga mutane ba ina fata mun gani ar-rasul kuma an turo shi zuwa ga mutane irin wannan shine ra'ayi Muhammad ibn Abdul Wahhab sai za in ka duba littafin sa usulul salasa kaga yana cewa nubbi'a bi ikra wa ursila bil mudaththir ko ba kuma haka ibara cikin usulul salasa yace manzo sallallahu alaihi ya zama annabi ne lokacin da aka sauka masa da ikra kaga lokacin da aka sauka masa da ikra ba umulshe shi ga ya yi ma mutane gargadi ba sai da aka zo aka saukar da mudassir kum fa anzir a gane to sai to zo raka shi ma na gaske masu ganin cewa annabi shi ne wanda yana samun wahayi daga wurin Allah amma kuma Allah bai umurce shi da ya isa da sako zuwa ga mutane ba manzo ar-rasul kuma shi ne yana samun wahayi kuma an umurce shi da ya isa da sako to amma wannan wannan wannan bayani ba ba yana da rauni ha yana da rauni saboda mai fadi Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul zukhruf wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin ko ba kuma cikin suratu fasu zuhur aka ne ayan aka ne take ko eh? wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin nawa nawa daga cikin annabawa wanda muka tura su aka Allah yace annabawa ne kuma ya tura su yawa so akwai ayoyi da dama haka wanda cikin wato shi ma annabi ana tura shi zuwa ga mutane yawa wa masa min nabiyin wala rasulin yawa illa idza tamanna alqa shaytan bi umniyatihi a cikin suratul hajj saboda haka akwai ayoyi da dama haka sai yasa malamu suke cewa irin wannan tafrik din bambancin yayi rauni ba ba zai yi ayi akida ne asiri shi ba sannan kuma menene amfani Allah ya sauka ma da mutum waye a ce ka riki kai kada kawai <laughs> ba za ka isar da shi ga mutane ba ba ba amfani da wannan saboda haka wannan tafrik din yana da rauni bambanci na biyu da mutane suke da malaman suka yawanci malaman suka firin jaya shine cewa shi annabi shi rasul an ai masa wahayi kuma an tura zuwa ga mutane da sabon shari'a ina fata mun gane ya zo da sabon shari'a amma shi annabi ana masa wahayi ne da shari'a annabin da ya gabace shi amma shi ma an tura shi zuwa ga mutane zai je ya kira mutane ne zuwa shari'an annabin da ya gabace shi ina fata mun gane saboda a haka sai zama to shi ma an tura shi ga mutane sai dai kuma ba da sabon shari'a ba kamar da muka yi ba na akan waɗannan yanzu nan aga annabi lut Allah ya masa wahayi kuma Allah ya tura shi zuwa ga mutane ko ba ka bane to amma kuma bai zo da sabon shari'a ba shari'a annabi Ibrahim ne yake kira mutane zuwa gare shi ina fata haka kuma annabi Yunus haka kuma annabi Ilyas dukkan su an tura su zuwa ga wurin Banu Isra'il amma duka suna hukunci ne da wa da shari'a annabi Musa ina fata mun gane don haka ba su zo da sabon shari'a ba sai wannan wallahu alam ya fi karfi a ya zama su bambanci tsakanin rasul da annabi wallahu alam yana gwanda wadanda aka tura su zuwa ga mutane wannan shi ne mana irifal ne an tura shi zuwa ga wurin mutane amma da wani shari'a nan ne bambanci take yana cewa rasul ne mana ka ne mana wannan rasul lugawi ba istilahi ba a wurin malaman akida a rane mana nuna musulun mana ragon da aka tura zuwa ga mutane mana lugawi da zuriyan kenan ba istilahi ba Allah wala na. na'am a jami'i na'am Kadar malam. ايوه ايوه انا رمى انا رمى ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ده الله ايوه بري ايوه Thank you. fada ka fada ta kan da zan bari malam ya ba ya ba da me za ka ce me za ka ce bismillah na'am aiwan me ce dai wannan shine malam malam zai yi mutum zai yi zai yi tsoro ya bada fatawa kan irin wannan matsalar ka gane asali ka gane ba ba wani abu bane dan mutane sun taro sun roki Allah tare ina fata mun gane ya ake salatul istika eh, istiska sallar neman ruwa ai taro ake ai wata jarabawa ya samu mutane sun rasa ruwa sai su taro su yi sallah liman ya tashi ya addu'a mutane suna cewa amin ina fata mu gane saboda kaga an yi tarayya an yi addu'a ina fata mu gane saboda ka asali taruwa ayi addu'a ba wani abu bane ina fata mu to amma idan aka bar bude ma mutane kofa irin wannan abubuwa sai ka kuma ta wannan hanya kuma an shigar da abubuwa da dama sai zo ya zama to abunda eh, su faru a cikin wani abu kuma wanda babu shi a cikin shari'a ina fata mu saboda haka eh, ba ba ba komai bane dan mutum ya karanta alqur'ani yayi tawassuli da karatu alqur'ani ya roki Allah subhanahu wataala ya amsa masa addu'a yana cikin wato yin tawassuli da aikin alkhairi ina fata shi ma ya halatta shari'a kana da wani matsala zai tashi da daga karanta alqur'ani ka ce ya Allah albarka tana alqur'ani zaka ta ka amsa wa addu'a ya ya halatta shari'a ina fata gani saboda haka irin waɗannan abubuwa in dai ba an mai da shi wata al'ada ba da kudurta wani abu da ba a kansa ba al'asulu ne kawai ba ba wannan ban addu'a ne kuma Allah subhanahu wataala ya ce mutane su roke shi zai amsa musu ina fata mana sai dai idan an shiga da wasu abubuwa ciki daban to wannan shi zai zama to ya zama to bid'a wallahi wala na'am lokaci yayi ko bari ya ga wata bayan ta game da karshe a tambaya farko ce falamma aslama wa sallahu lil jabin amma na lokacin da su biyu da shi annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka sallama ga umarni Allah subhanahu wa ta'ala wa sallahu lil jabin shi kuma annabi Ibrahim ya kwantar da annabi Isma'il ga gaitan goshinsa yana shiri zai yanka shi ina ba wannan shine falamma aslama wa sallahu lil jabin yana tambaya kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yasba'ul mayyita salatun yace ahluhu wa maluhu wa amaluhu yace fa yarji'u wa yabqa واحد yarji'u ah, ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu ana manzala sun cewa abubuwa guda uku suke bin ah, mamaci zuwa ga makabarta da iyalinsa da dukiyansa da aikinsa manzala ce iyalinsa da dukiyansa za su koma sai ah, aikinsa kawai shine zai rage tare da malakin me yake nufi da dukiyansa a nan ta yaya dukiyarsa zai bi shi zuwa makabarta kuma ya ya dawo wasu malamai suka ta bulaki nufi da dukiyansa a nan shine abu hawansa misali ina wata misali idan ya zama to yana da mota misali da aka tashi kai shi makabarta an sa cikin motarsa aka kai shi wannan makabarta kaga dukiyarsa ya raka shi zuwa ga makabarta kuma ya dawo tunda ba za a binne motarsa tare da shi ba ina fata mun gane wasu malaman suka ce shine zanin da ake rufe farin zanin alkafalinsa da shi a ga wannan shi ma ba ma ke za a iya samu wani zani ko bargo haka daga cikin dukiyansa a rufe alkafalinsa da shi idan an binne shi sai a zaro wannan zanin a cire shi shi ma yana ga cikin dukiyansa wanda zai koma ba za a binne shi tare da wannan dukiya daga irin wannan abubuwa dai sai ake nufi da malu wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi